yan uwa masu kallon mu da sauraron mu kai tsaye da kuma wanda su kalla ko su saurara ta hanyoyin yada bayanai na zamani ina magana ne daga nan makarantar darul hadith Salafiya, kainuwa da shan Allah a cikin ainihin wato anguwar gaskiya layout da ke nan zaria a wannan dare na alhamis daren shida ga watan rabi'u fani hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1435 daidai da ranar biyar ga watan Tabuwari, shekara ta 2014 ta miladiya wannan shine kaset na daya daga cikin jeren giyar kasusuwan karikin karatun littafin fiqh sirah wanda marigayi a sheikh muhammad awal adam al'albani ya kasance yana gabatarwa akan wannan kujera a wannan majalisi ne albarka Allah wadda yake sarki ya mashi gafara Allah ya karɓi shahadarsa da shi da matarsa umu Abdulbar da ɗansa Abdullahi biyu daga cikin mutanen da yake ƙauna a duniya Allah cikin ikonsa ya karɓi rayuwarsu tare muna fata Allah ya kai hasken annurin aljannar fardosi a cikin kabarbaransu Allah kuma ya ɗaukaka su a cikin as kiramil barawa. na canza lambar kaset ɗin ne zuwa lamba ta ɗaya maimakon kaset na 173 wanda ne ya kamata da malam yana raye ya ci gaba saboda lura da ainihin wato karantarwa ta magabata malaman salaf idan wani malami ya rubutu sai ya gama ko ya rasu bai karasa ba ko bayan shuɗewarsa wani ya ga cewa akwai abubuwan da ya bari a baya idan suka zo suna mashi zail ne sai a ce zailu tarihi bagdad zailu siyar nubala ta zahabi ghairu ainihin wato tarihul islam kodul islam al-imam sakawi yayi wajizul kalam fi zaili fi ala islam al ainihin alfasi ya yayi littafi mai suna ta'rif zawul zawul ula biman lam yadhkuruhu az-zahabi fi siyar nubala shi da suna zail na ainihin siyar ta limamu azhabi malamai da dama sun yi irin wannan rubuce-rubucen Allah mu kisa ya saka musu alkhairi to lura da haka shi sa na ga dacewar ba za mu ci gaba da lissafin kasusuwan kamar shi malam marigayi din ne yake yi ba inna ma sai mu sako lissafi muna masu kiransu da suna ƙarishen karatun littafin fiqh sirah ƙarishin karatun littafin fiqh husira kaset na daya kaset na biyu da gwargwadon abin da Allah ya kaddara za mu yi gwargwadon abin da Allah ya sa rayuwa za ta kai ina fata mun gane wannan da haka kamar yadda na faɗi wannan shine kaset na ɗaya daga cikin jerin giyar ƙarishin karatun littafin fiqh husira wallafan babban malami al-ustad doktor zaid ibnu Abdulkarim karim malamin fiqhul muqaran farfesa na fiqhul muqaran a ainihin al-ma'had ali lil qada na kasar Saudi Arabia kafin mu je da nisa jama'a ga wasu 'yan bayanai abu na farko shine waɗannan muryoyi da ababen kallo na waɗannan karatuttuka gaba ɗaya mallaka ce ta makarantar mu ta Darul Hadith Salafiya da ke nan Zaria a Najeriya kuma suna ƙarƙashin kariya ta dokar kare yancin dokar kare bayanai da haƙoƙin rubuce-rubuce da haka ba halasta ma kowa a matsayin shi na mutum ɗaya ko ƙungiya ko wasu tarin jama'a ba su sarrafa ko su yada ko su juya ta wata hanya daga cikin hanyoyin juyawa ko yadawa bugaggiyar takarda ko ta lantarki ba tare da izini daga wannan cibiya a rubuce ba abu na biyu ni magana sunana kabiru abubakar aminu mutane sun fi saina da suna kabiru asgar an faɗa tun ajiya malam musa ya faɗa ya nanata babu shakka malam muhammadu al'awwal adam al'albani bijimin malami ne allah maɗaukaci ya ji ƙanshi malami ne mai jajircewa da ilimi da baiwa da hangen nesa da hikima da tsara aiki waɗannan sufofi tsakani da Allah mu dai wani mutum da gaske wanda suke raye a cikin malamai ko ɗalibai da ya bari a baya wanda ya haɗa su gaba ɗaya ba inna ma kowa kana iya samun shi da wani nasibi a cikin wani abu za mu iya cewa malam musa mai shawi yana da jajircewa ma iya cewa malam dawud a zahiri yana da rabo a ilimi ma iya cewa malam dr abdulrafi abdulgani yana da rabo a hangen nesa ma iya cewa malam umar da ke jawa malam baki yana da baiwa ta ilimi ma iya cewa malam da shago yana da hikima ma iya cewa kaza ma iya cewa kaza ma iya cewa malam musa sadiya da dattaku amma ba za mu samu wani a ciki da zai haɗa duka waɗannan ba ne wa kan ma'adalci. ni kuma ɗan autansu ban ma san ta ina na ƙullo ba dan ni gaba ɗaya ma sai ga kaman kuskure ne ma a ce a dora na akan wannan kujera amma kan tuna wata ƙabiya guda ɗaya karkashin faɗin Allah madaukin sarki da yake cewa wa ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahu al-kitaba wal hukma wan nubuwata thumma yaqulu lin nasi kunu ibadan walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna alkitaba bima kuntum tadrusun bashi wa ga wani mutum Allah ya bashi littafi ko hukunci ko hikima ko annabta sai kuma ya juya ya ce wa mutane su zama bayin shi bashi wa ya haka sai dai ce ku zama bayin Allah masu neman kusanci zuwa ga Allah bima kuntum tu'allimuna alkitaba da abin da kuke ainihin wato karantarwa na littafin wa bima kuntum tadrusuna da kuma abin da kuke ci gaba da koya malamai suka ce wannan yana cewa duk wani wanda zai karantar to ya karantar da abin da ya koya kuma a lokaci guda yana mai ci gaba da koyan wani ma'ana ba zai ce sai na gama koya tsaf sannan zan karantar ba babu da zai gama koya ko kuma ya ce ni tun da dai na gama koya misali a zamanance na gama digiri ko na yi phd ko wane ne to ba zan ƙara karanta komai ba sai dai karantarwa to nan ma halaka ne dole sai an haɗa biyu karatu da karantarwa babu shakka mu ɗalibai ne masu hankoran ina ma za mu samu mu yi karatu na haka da ɗan gwargwadon abin da muka samu shine za mu yi shiyarin da 'yan uwa mu yi ainihin mudarasa da 'yan uwa haka ina neman agajin 'yan uwa da ke zaune a nan gaba ɗaya wanda duk ya ji abin da zai faɗa na gyara ko tadawa ko kuskure don Allah kar ya bari shi ya wuce nan take ya daga hannu a gyara a wuce gaba daya mu ɗalibai ne masu koyo ne da fatan ƴan uwa za su saki wannan matsayin nasiha tsantsa ba wai tawadu ba don haka abin yake insha Allah haka wannan ainihin a fiqhu da malamai suka fitar a cikin littafin wannan aya ta alqur'ani ita ke sa nake ainihin wato daga kafa da yadda da cewa hala zan iya kwatantawa baya ga wannan ne mana nasiha gaba ɗaya akan cewa mu guji yawan kokarin ƙarana, sai mun gwada wane yafi wane iyawa wane yafi wane kwatantawa na wane yafi kama da na malam albani na wane yafi kama wannan bashi daga cikin tsarin wato kai koyarwa ta magabata jama'a sahabiya asma'u yar umayyah kamar yadda al-Imam zahabi ya kawo tarihin ta wata babban mace ce kuma malama wacce ta auri manyan mazaje guda uku Allah ya azarta da auren Ja'far al-Tayyar wannan shahidi na yakin mauta Ja'far dan Abu Talib radiyallahu anhu ita ce matarsa wanda ya mutu ya bari bayan rasuwar shi Allah ya sake azarta da auren wani babban mutum shi ne Sayyidina Abubakar radiyallahu anhu bayan rasuwar shi ita ce ma mata da ta mishi wanka haka ya tabbata a cikin sira kamar yadda zahabi ya kawo bayan rasuwar shi ta sake auren wani gwarzo shine aliyu dan abi talib kuma dukkan waɗannan mutane Allah ya azurta ta da zuriya tare da su ita haifar fama sayyidina abubakar muhammad dan abubakar samiyu rasul alaihi salatu wassalam takwaran manzon Allah wannan da aka haifa lokacin da za a tabi aikin hajji na bankwana ita ce uwarsa sannan ta haifar wa ja'afar ɗin shi ma Muhammadu ɗan ja'afar. waɗannan Muhammadawa guda biyu lokacin tana aure da Sayyidina Ali wata rana sai suka zo suna alfahari wa junansu kowa yana cewa ana khairun minka abi khairun min abika Muhammad dan Abi yana cewa Muhammad dan Ja'far wasu ɗaya ba ce ni na fi ka domin babana ya fi babanka shi ma sai ce ya kake ni na fi ka daraja saboda babana ya fi babanka ta yi shiru tana kallon su sai mijinta sai ali ya ce ki raba musu gaddama mana sai ta ce ban taba ganin matashi kamar babanka ba a cikin Qurayshawa ya kai Muhammad dan ja'afar shi kai kuma ban taba ganin dattijo kamar babanka ba a cikin Qurayshawa ya kai Muhammad dan Abubakar sai na ne ce wallahi da baki fada ka ba da na mauje ki sai ce sai dai in baki bin mana komai ba amma gaskiya kika fada sai ce kai kuma kai ne cikon na uku sai ta ce ma yaran ku daina ku daina gwara iyayenku da juna to shine muhallin shahidin ku daina gwara mazaje da juna wannan tsakani da Allah muguwar ɗabi'a ce kaji tun daga can farko sabai sun yi tsoratarwa a kanta taka mu daina kawo wannan jama'a mu sanya ikhlasi tsakanin mu da muke ta tabar zabbadawa ta ku masu saurare mu sanya ikhlasi cewa muna ci gaba da yin wannan abun ne dabo dama shine addinin mu ba dan ba kowa haushi ba ba dan kowa burge kowa ba ba kuma dan a ji a gari mun ci gaba ba ko kuma a ji muna nan yadda muke ba a'a saboda dama shine abin da aka san mu akai kamar da sallah asubar da muka yi ta farko bayan rasuwan malamin mu Allah ya ji kansa ba na jin wani yin wannan sallah asubar da sunan dan a ce ya ci gaba da yin sallah a saboda dama abin da ya kawo shi duniya kenan ha kuma har yanzu da muke yin sallolin mu haka wannan karatu ya kamata mu dauke shi cewa shi ne mu mu nebabu shakka wannan malami namu a shair muhammadu auwal adam al albani wa muassaha abrahu ya gama mana komai jama'a ya ba mana duk wani abu da muke bukata da mana ruwa komai ba na karatu ko ilimi ko darussa ko muhadara ko karantarwa ko ladabtarwa ko wasiya ko hikimomi babu abin da ya rage shi da ya fada mana ya nanata ya naga kai har wasu mu suna ganin ma ya cika naci wajen fada abubuwa bai mana ruwa wata fikira kwaya ɗaya ba da haka duk abin da mu tafi akai yanzu ya kashi kawai mu tuno ko mu karanto ko mu saurara me ya fada ko me aiki da shi babu wani abu da ya rage mana babu wani abu da bai karanta ba babu wani abu da ya fada ba babu wani abu da bai yi ba Allah madauki sarki ya saka mishi da alkhairi sannan kuma bayan ya gama karantar da mu wannan mada ta ilimi ya ban mana wannan cibiya gininniya hani ka ya aba abdurrahman sannan kuma Allah madauki sarki ya dauke shi cikin hanya wadda yake babu shakka da masoya da makiya sun tabbatar da Allah ba zai ba mutumin banza ya tafi a haka ba sai mutumin kirki Allah yake dauka a haka Allah ya ɗauke shi a kan abin da aka san shi da shi ba tare da ya yi sanyi ko da na taƙi ɗaya ba ba tare da ya rayu rayuwa da za a ce da ba haka yake ba Allah ya ɗauke shi ya kai shi gare shi a yadda muka san shi a yadda mu masoya muka san shi a yadda makiya suka san shi suna kiran shi ba mai zafi suke cewa ba to mu dauka a matsayin mai zafin mu kuma a yadda muka san shi mutum mai jajircewa mutum mai hangen nesa mutum mai karantar da sunna annabi sallallahu alaihi wasallama ba kuma sai akan karantawa ba cewa dole sai an yi aiki da ita Allah ya dauke shi kuma bayan Allah madaukin sarki ya yi mai injaji ya cika mushi burin shi babu abin da bai gani ba daga sabuwar da yake so ya gani a duniya na ganin cewa mutane sun zama suna da wayewa kai game da addini sun zama suna da wayewa kai game da rayuwa sun san inda ke musu ciwo game da aƙidarsu sun canza al'adunsu zuwa ga al'adun musulunci dukkanmu nan galibi shekaru goma sha biyar ko ashirin baya yawo kawai muke a gari kamar yadda sauran jahilai da gama garin mutane suke yawo zama haka ne ko ba haka bane Allah ya shirye mu ta hanyar wannan bawan Allah Allah ya sanya mu akan turba mai kakkiya sanadiyar wa'azozin shi da karantawar shi da isharorin shi da maganganun sa Allah mu da kake saka mushi da alkhairi Allah ya mai mushi gaba ɗaya dukkanin wannan lada ya Allah ka tara mushi dukkan wannan lada ka jibga mushi a cikin mizanin shi na ayyukan alkhairi Allah ka kankare mishi kurakuransa da laifuffukansa da abubuwan da ka sani wanda mu sani ba bi rahmatika ya arhamar rahimin kaga wannan abun da da ba dan mu ahli sunna bane to da kawai sai a rufe makarantar kowa kawai ya tafi ya ci gaba da aiki saboda babu wani abu da ya rage jama'a babu wani abu saboda zamu faɗa yau da bai faɗa ba babu wata hikima sabuwa wadda zamu kawo da bai kawo ba ya gama mana komai jama'a shi yasa an kada ka lura sai kaga babu shakka lokacin tafiyar shi yayi da annahu qabana habahu ya gama aikin da Allah ya tsara zai masa to amma mu ahlus sunna ne masu bin manhajin salafiya sai muka duba muka ga cewa bayan shi da yawan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam farkon malamin wannan al'umma kuma wanda aikin shi sun cika cik, Allah ya mishi bushara akan cewa ya gama aikin da yake amma bai tsayawa suka kai ba su tsaya ba ci gaba da aiki suka yi da yada musulunci har ma aka samu waɗanda suka yawata duniya suka kai musuluncin nan duk inda ya kai Ƙarƙashin haka ne mu ma ya iso mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su musuluncin da ya wuce zatul arab ba bayan kashi da sahabbai haka tabi'ai suka yi wannan jajircewar su ma haka dai haka dai mutanen kirki basu gushe ba suna ci gaba da wannan aiki la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'ala al-haqq la yadurruhum man khazalahu waɗannan suna wanda suka sa muka ga lalle dole mu zo mu yi abin da za mu iya ala in takun iblun fa ma'iba muna fatan Allah madaukakin sarki ya ba mu dacewa ya ba mu ainihin wato ikhlasi wajen yin wannan dan kankanin aikin da muke fatan za mu gwada sannan wasiya zuwa ga al'umma gaba daya da kuma sauran masu saurare ne, ya kamata mu gane cewa wato kisa sam baya canza wani abu a duniyar nan jama'a babu wata falsafar rayuwa da aka ce wai dan me ita ma ya mutu mutuwa ta dabi'a shikenan ta mutu tare da shi babu ko ta ƙarya ce balanta ta gaskiya duk wata falsafa a duniya wani tsarin rayuwa ko wata karantarwa ko wani mazabi ko da me shi ya kwanta ya mutu in dai ya riga ya faɗe shi a duniya to an riga an samu matsala babu yadda za a ce dan ya mutu ya tafi tare da shi to ban san kuma wanda aka kashe wanda da aka kashe kam to wannan an tallata mashi hajjar shi ne dubi dai hadisin rabbul gulam wannan yaro da ya imani shi kadai amma a sanadiyar kashe shi duk mutanen garin suka musulunta to wannan ko da tun mai hikiman nan an kashe shi ko mai wannan fahimta an kashe shi muka ce ba za ta mutu ba wannan fahimta ko to fir'auna ya so ya gwada wannan fikira cewa bari ma a kashe su tun suna yara yuqattilu abna'ahum wa yastahyi nisa da aka mishi bokanci aka ce za a yi wani yaro a bani Isra'ila wanda zai karshen mulki shi sai ce to shikenan da zara an haifa ya saka jawasis NCID su dinga bincike a gani duk inda aka ji an yi wa wani asibiti ko a wani gida ko a wani maternity the next thing kawai za a aika da jami'an tsaro su je su kwace wannan jinjiri matuƙar ɗa namiji ne sai a kashe shi ce ba sai dai ya girma ma tukuna har zai zai ga ƙarshen mulki na amma da ƙarshe wa gari yawa shi wanda Allah ya tsara zai wannan aikin da aka haife shi Allah ce ba ya yayi kar ma ta ji komai auhayna ila ummi Musa bi ki shayar da shi kanki damu amma sai Allah ya ce fa idza khifti alayhi aka amfani da idza wata kinna cewa da gaskiya ta ji tsoron saboda yanayin uwa da ya ce in akwai yau ba ta ji tsoro ba domin idan tana nuna ta haƙƙoƙul waƙo tabbas abin su ya faru wannan sharaɗin Allah ce to in kuma kin ji tsoro wanda kuma muna da masaniya cewa za ki ji tsoron to ki je kawai ki yi kaza ki yi kaza me za ki fa alqihi fil yam je ki zubar da shi ya wurgar da shi a cikin ruwa inna radduhu ilayki wa ja'iluhu min al-mursalin amma kai ki damu za mu dawo miki da shi kuma zai zama ma manzo ta kasa kin damuwar ba idan bata yi imani ba amma saboda yanayin dabi'ar uwa Allah kuma ya cika mata burinta ya dawo mata da dan nata ta shayar da shi aka biya ta kuma ya girma ya zama manzo kuma ya ga karshen wannan mulki na Firauna saboda alƙawarin Allah ne ma'ana ko da cewa kai yanzu duk in alu suna san haihu a ce gwamnati ta yan bid'a ce ko ta kafirai a ce a dinga kashe ƴaƴansu kar wai su da malami wallahi ba zai yi ba sai Allah ya tada wani ya zama malami sai Allah ya sa wani ya tsira ya kai labari to da ba wannan kawai rashin tunani ne jama'a da kuma dibawa kai mugun zinubi wanda ya kashe mutum da mai Allah yake faka annama qatalan nasa jami'a kamar ya kashe dukkan mutane kaddara kai a ce mutanen da ya kashe su ne yawan wanda suka jana'izan malam kamar mutum dubu biyu ko makamancin haka sama da rabin mutanen Zariya a census su ne za a iya kimantawa da yawan jana'izan nan mutanen da suke garin nan tun turawa suna nan sun bamu labari ba a taba ganin taro ko ba wani iri bane ko rada sarki ko gwamna ko shugaban kasa ko mai wandan karfe bature ko wani iri ba a taba ganin mutumin da aka taru saboda shi kaman jana'izan malamin mu ba a Sheikh Muhammad Al-Awwal Albani Allah ya ji kanshi alhamdulillah to wannan ko da a ce iyakan mutanen da ka kashe kawai kenan ko kuma ka ba su haushi ka sa su takaicin da ka saka mu ya kai wanda kai wannan kisa ya zaka yi da wannan zunubu? ina fata mun gane wannan da haka al'amarin ya wuce duk yadda masu tsammani suke tsammani Allah madaukakin sarki ya shirya da mu za mu koma cikin littafin za mu tashi a kan shafi na ɗari biyar da sittin da biyu a ainihin wato inda malam ya ce attasi'a gaba ta tara ko kuma fa'ida ta tara daga cikin fa'idojin yaƙin nan na Khaibara muna iya tunawa ana magana ne akan fawaid na sira waɗanda za a fitar daga ƙarƙashin yaƙin Khaibara wannan yaƙi da manzo Allah sallallahu alaihi ya ainihin wato kai farmaki ga mutanen Yahudi kenan ko na ƙasar haibara? a takaicen takaitawa malam ya ce at-tasi'a في قصة الرجل الذي ظاهره الإسلام وقاتل مع المسلمين أشد القتال ومع ذلك ومع إسهامه الكبير في هذا العمل العظيم فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول عنه إنه من أهل النار ما ليتي ممكن لكسة وانا متم وانا ظاهره الإسلام الظاهر يذما واتو مسلمين أتكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم يجي وقاتل مع المسلمين kuma yayi yaƙi tare da musulmai a shaddal qital yaƙi mafi tsanani yayi yaki yayi ƙoƙari a gurin yakin nan wa ma'a zalika duk da wannan yaki da yayi wa ma'a ishamihi kabir duk da gudunmuwa da ya bayar mai girma fi hadha al'amal a wajen wannan aiki na yaki al'azim al'amarin yaki aiki ne mai girma al'amarin jihadi wa rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amma sai muka ji manzon Allah yana faɗa anhu game da wannan mutumin cewa innahu min ahlin nar ai dan wuta ne daga cikin yan wuta yake in za a yi tunawa wani ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi ya ganshe ce wannan dan wuta ne sabai suke ta mamaki yaya mutum a cikin mu kuma wanda na daga cikin jarumai wanda ya kai ya kawo ya kada kafirai ya shiga ya fita manzo Allah kawai da bishe ce dan wuta ne sai wani dan ganin kwakwaf ya ce to bari ya je ga me yake faruwa wannan dan ganin kwakwaf ya je kwanta a kusa da wannan mutumi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shaida wuta bayan an ji wa shi al-mashhud lahu bin nar din ciwo a wajen jihadin ya je kwanta shi ma kamar yana daga cikin aljarha kamar daga cikin marasa lafiya waɗanda aka ji ma ciwo can cikin dare wancan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wa alƙawarin wuta sai ya tashi ya laluba ya nemo wuka ya zindima wa kanshi ya karasa kanshi ya kashe kanshi ma'ana ko wanda ya kashe kanshi menene dan wuta ne aka zo aka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya kabbara yace ashhadu anni rasulullah sallallahu alaihi wasallama to wannan mutumin a ce mutum a cikin rundunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda da wani abu bai faru ba me za mu fara tsammanta mishi cewa shahidi ne shi yasa bukhari babi akan wannan hadisin ya kawo cewa la yuqalu fulanun shahidun ba a cewa wani dan aljanna ne shine ma'anar shahidi sai kawo wannan hadisi ma'ana ibn hajar yace abinda bukhari ke nufi wannan mutumin idan da ba dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana ba to da wancan ma ba zai tunanin ba zai je kwana kusa da shi ba so da haka da babu wanda ya kwana kusa da shi da in gari ya waye an gan shi ya mutu ne za a tsammanta ciwon da aka ji masa ne ya kashe shi sai a lissafa shi a cikin shahidai a gazwatu khaybara ashe kuma dan wuta ne to da ka ji yadda mutum ya mutu duk irin kyan mutuwarsa ba a ayyana shi a matsayin dan aljanna duk irin munin mutuwarsa ba a ayyana shi a matsayin dan wuta matukar musulmi ne inna ma wancan da yake kyawun mutuwa sai a ce ana mishi fatan alkhairi ai ta addu'a Allah ya anshi wannan fata kamar yadda muke tayo malamin ai kaga dake mu musulmi ne a halu sunna salafiya ba mu budo muna cewa dan aljanna bane cewa muke yi muna fatan yayi shahada da kallon nasoshi da waƙi'a ba za mu ce shahidi bane ba a faɗan haka jama'a kar mu faɗa haka amma za mu ce Allah ya karɓi shahadarsa Allah ya sa shahidi ne Allah ya bude kabarin shi ya cusa mushi dubban hanyoyin ni'ima to wannan shine ka'idar sunna wanda kuma ya mummunan mutuwa mutuwa da ta zama alamun yanayin ta wanda cewa bai yake kyawar cikawa ba to ba a cewa dan wuta ne sai dai a ce ana tsoratan mishi wuta kuma ba a cire mishi rai daga rahama Allah ba wannan ita ce aqidar musulmi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar to duk da haka wannan mutumi kuma koma sai mu ga cewa shi kam ya samu ta'ayini ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai da yana shi ce dan wuta ne zaka wancan mutumi ya mamaki ya je musawun shi ya gani kanat khatimatuhu an qatala nafsa da ƙarshe dai wannan bawan Allah ya kashe kanshi وفي هذا التحذير من الاغترار بالعمل وأن, وأن على العبد ألا يتكل عليه wannan tsoratarwa wannan tsoratarwa ce game da al-iktirar bil amal mutum ya rudu da aikin da yake na alkhairi kada kana wani aikin alkhairi biyayya iyaye sadaka duk shekara kana zuwa aikin haji yawan sallar dare karatun alqur'ani taimakon marasa shi faɗan gaskiya azumi duk aikin da kake na alkhairi kaga aikin na alkhairi yana da yawa ka dinga tunanin ka an ba mu da wata matsala mu ba mu da wata matsala ko kuma wai saboda mutum yana yin istighfari kawai da yawa wanda ma ya saba wa manhajin da annabi ya koyar da istighfari wai sai zama jur'a taurin ran shi ta kai mu cewa shi fa to sai ma yayi zulubi saboda wai istighfarin ya samu abin da zai dinga feeding ya dinga ci kaga wannan yafi kowa zangayi ina ba ta fahimci wannan to wanda ma yake aiki na kwarai a bisa manhajin sunna ingantacce ba daidai bane ma ka dinga ruduwa da cewa kai kana da aikin kwarai ko kuma ka dinga ganin kafi mutane ga wani wai da babu alamar kula da addini ko nagarta da salaha ka dinga tanan kai ka fi shi saboda saboda ka san karshen ka ba baka san abin da zai zo daga karshe ba kuma al'amal bil khawati shi ma baka san karshen shi ba fa inna ahadakum la ya'mal bi amali ahli janna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira fa yashduqu alayhi kitabu mutum zai iya aikin ƴan aljanna har sai ya zama tsakanin shi da aljanna kamar dani guda sai littafin shi na ƙaddara ya rinjaye shi shi shikenan sai kuma aikin ƴan wuta sai shiga wuta ha kuma ɗan wuta mai aikin ƴan wuta na iya juyawa zuwa ga aikin aljanna kamar yadda inganta hadisin Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama to da karka kana aiki na kwarai ka dinga cika baki ko kana ji a ranka cewa kafi wani a addu'a kullum ya kamata ka dinga yi Allah ya karba maka ayyukanka Allah ya tabbatar da kai a su Allah ya saka ƙara jajircewa Allah kuma ya raba ka da sharrin riya ko san a gani ko a yaba zaka malam ce wannan yana nuna ba daidai ba ne mutum ya ainihin wato kishin gida yana ganin darajar ayyukansa wala yarkunu ilaihi ko kuma ya jingina zuwa ga aikin shi ga aishi ba matsala kawai da ya da aiki mai kyau makhafatan kilabil hal yana yin haka ne dan jin tsoron kada yanayi ya canza lil qadri as-sadiq da kaddara da take magabaciya kamar da muka faɗa wannan fa'ida malam ya ɗauko ta daga cikin tafin sharhu sahihi muslim na al-imam an-nawawi a cikin juz'i na biyu shafi na 126 na kwata mun gano wannan wa yas'alullaha da'iman husnal khitab bawa ya zaman koyaushe yana mai roƙon Allah ya bashi kyakkyawa cikawa ya Allah muna roƙonka ka sami kyakkyawa cikawa kama yanbaghi alaina Allah na zikarra bil mabahir kama inda kuma kar mu zama muna masu ruduwa da abubuwa na zahiri abubuwan da zamu gani na zahiri game da mutane kawai daga mun gani kafin mu jarrabce kafin mu san ko su suwaye kawai mu miƙa wuya mu ce ai waɗannan namu ne misali daga jin ka ji sunan mutum a wannan rayuwar da muke ko ka kamannin mutum ko shigarsa kar ka hukunta shi da imani ko kafirci kar ka hukunta mutum da imani ko kafirci ko da salaha ko fasikanci daga ganin shiga kawai ko daga jin suna kawai ko yare kawai ko garin da ya fito kawai Shi ne mabahir ɗin, ina fata mun fahimci wannan ko kuma daga jin murya ko daga ganin take-taken mutum a dinga musu hukunci wannan yana daga cikin abin da ya kamata mutum ya guda kar kai hukunci ga mutum sai ka san shi kar kai hukunci ga mutum da kawai abin da kake ji a gari wannan shi ke kai mutane galibi zuwa ga hukunce-hukunce na ainihin zalunci da barna game da ɗabi'a ko hali ko tunani ko yanayin mutane malam da yace kama yan bagi alaina Allah na gatarra bil mazahir fa hadha ar-rajul ragama qiyamihi bil jihad yace ka ga wannan mutumi duk da ya tashi yayi jihadi fi sabilillah dan kalma Allah ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama kuma tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kanat khatimatuhu nar wal iyad billah amma karshen shi ya zama wuta muna neman Allah ya tsare mu wata hikima da ya kamata mu lura anan game da wato kaifin basirar sahabbai wajen riwaya shine duk mutumin da ya zama ya zo da matsala irin wannan ko ta kai munin wannan za ga sabai ba sa ambatan waye shi sunan shi ko garin su ko yanayin shi a ruwaya ba wai dan sun manta ba dan ba shine fa'idar ba fa'idar shine a karanci abu Qur'ani shi ya fara karantar da wannan afara aita da ba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha wanda muka bashi ayoyin mu sai ya sulale ya ne daga cikin su fa atba'ahu shaytan sai shaytan ya bi bayan shi fa kana mai al ya zama daga cikin batatu to abinda ake nema kawai daga kai musulmi shine idan Allah ya baka ilimi karka irin wannan aikin bari ba sunan wanda ya aikin ne matsala ba mun gano wannan zaka duk sanda za a ba da labari wanda zai zama hikimar da ke ciki shine labarin ba sunan ba to ba ruwanka da sunan ne irin wannan ke suke duk da suka wasu magana zai kasance ce wani mutum ya yi kaza sai a ce fulanun ba za a faɗi sunan ba amma idan falala ce fa za a faɗi sunan mutumin za a bayyana annabi ya ce wani ɗan aljanna ne manzo Allah ya ce wani mutumin kirki ne manzo Allah ya ce yana ƙaunar wani wata rana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna wani mutum ya ce kun ga wancan a cikin mutane dan aljanna ne a cikin hadisin bukhari sai wani sahabi ya tafi ya tafi ya tafi shine ainihin wato wannan sahabin abin nan abin nan sunan sahabin da annabi sallallahu alaihi wasallam shine sayyidina Usman. sai wani sahabi ya tafi ya taba mutane ya ce ya manzo Allah wannan manzo Allah yana a'a wannan a'a har ya taba Usman ce wannan zai ce eh, sai juyo da shi kowa ya gaishe ma'ana ba za su kyale wannan ya shiga cikin duhu ba duk sanda ya zama falala ce za a bayyana waye ke da falala amma idan ya zama ba falala ba ce, wani wa'azi ne ko gargadi ko tunasarwa to shi tunasarwa da gargadin ne ke da muhimmanci to ba za su ambaci sunan mutum ba dan kar ya zama gulma ko kuma ainihin cin namansa sai inda wata fa'ida lazima wanda ba yadda aka iya kamar ya zama a cikin wannan labarin kuma abin ya koma falala ga mutumin kamar ma'i da yin zina kaga zinan ji kawai labarin mutum ya yi. ba a gaban alƙali da suna kai ƙara ba ka ci namun shi amma da yake zinan kuma ta juya mishi zuwa falala sai aka ambaci waye shi na fata mun gano wannan hikima al'ashira wato ainihin fiqhu na goma a wannan kissa ta yakin khaybara shine fi hadha alhadith ayatun li rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wannan hadisi yana nuna aya yana nuna ainihin wato daraja ta annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama haifu akhbara bima sayaqulu ilayhi halu hadha rajul yadda muka ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada labarin abinda wato rayuwar wannan mutumi zata tike akai fa kana kama akhbara sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama kuma sai abin ya kasance kamar yadda manzo Allah ya bada labari haifu aqdama ala qatl nafsihi bi kinanatihi yayin da mutumin yayi gangancin kashe kanshi da ainihin wato makaminsa manzo Allah sallallahu alaihi ya bada labarin Allah cikin ikonsa ya bai manzo Allah sallallahu alaihi ilimin wannan kabiya ko manzo Allah ya bayar da labari labarin kuma ya tabbata kamar yankan wuka to irin wannan shine wasu ƴan bid'a suke kalla sai su fara musu da musulmai suna jayayya cewa wai mu ahlus sunna salafiya muna kin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wal iyad billah muna keta alfarmar shi wai muna cewa bai san gaibu ba tabbas muna faɗan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai san gaibu ba wannan ce akidar mu amma ko kadan wannan ba keta alfarma ba shi domin nassin qur'ani shi ya fara faɗan haka a kan harshen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam walau kuntu a'lamu al-ghaiba lastakthartu min al-khair da dai na san gaibu da na yawaita ƙara alkhairi kuma da wani abu mummuna ba zai same ni ba zan kubu zan kubuce zan zille ma abu mummuna in na san zai same ni waɗannan su ne gaibi amma irin wannan ilimi ne da manzo Allah sallallahu alaihi Allah yake sanar da shi daga duk kuma sanda Allah ya sanar da mutum wani mutum wani ilimi to wannan ya tashi daga gaibi dan gaibi shine abin da ko mala'ika bai sani ba mala'ikan da aka sa shi yana gadin mutum bai sani ba mala'ikan da ke ɗaukar rai bai san yaushe wani zai mutu ba sai ranan da wanan zai mutu za a bashi lissafin mutane da dauka a ranar Imam Malik da mafarki yace ya ga mala'ikan mutuwa ba tambaye shi ba yaushe ne ajali na mala'ikan mutuwan ba ya gani sai ce to alhamdulillah tunda kai ne mala'ikan mutuwa ka ga mun shiga mutu sai mala'ikan mutuwa ya mai haka da ya tsubiya har ya bace mishi a farkin da gari ya waye sai tambayi malamai ma'anar mafarkin kai tsammanin ka kar a ce shekara biyar ko ko a ce wata biyar ko kwana biyar ya rage mushi tunda yi haka da biyar duk ba haka bane ashe ashe yana mushi ishara akan abubuwa guda biyar babu wanda ya san su waɗanda Allah ya lissafa cewa babu wanda ya san ranar tashin alkiyama babu wanda ya san kuma ta dari nafsu ma za ta gada babu wanda ya san me zai faru da shi gobe in gari ya waye kuma ta dari nafsu bi ayi ardin tamut babu wanda ya san a ina zai mutu babu kuma wanda ya san yadda Allah ke saukar da ruwa yawan shida lokaci da sauransu babu kuma wanda ya san me yake cikin mahaifa ma'ana yaya zai kasance a rayuwa ba wai kawai scanning ba da mutane suke kuntatawa ba shine ma'ana ayar ba babu wanda ya san abin da ke cikin mahaifa ya zai kasance ya zo duniya san da koshi ta haife shi da duk mutanen garin da duk masana babu wanda ya san wannan dan ne zai zama a duniyar nan zai rayu ya daɗe ko ko zai mutu da wuri in ya rayu su waye zuriyarsa me zai mallaka me abin da zai yi me aikin sa su babu wanda ya san wannan tafashin din to wannan tafashin din su ne gai din Na fata mun fahimci wannan amma wannan ilimi ne Allah yake sanar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kari akan ilimin da Allah ya sanar da sauran bayi dama kuma Allah yana zaben daga cikin manzanninsa ya sanar da su abubuwan da bai sanar da wasu ba kamar yadda ya ba da labari alhadiyatu ashara ainihin wato fiqhu na goma sha ɗaya a cikin wannan babi mala yace hawalal yahudu rishwata abdullahi ibn rawahata radiyallahu anhu mun ji cewa yahudawa sun yi ƙoƙarin su baiwa sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ne suna Abdullahi dan Rawaha rashawa shine su bashi cin hanci su bashi toshiyar baki su ainihin satlin ɗin shi ko kamar yadda ake cewa su mishi alheri saboda mene saboda ya musu wato ya yi musu quantify ya musu au na dabinin su kafin lokacin shi Abdullahi dan Rawaha kamar yadda muka ji a baya sahabi ne wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika da shi dan ya je ya yi aikin tattara zakka a wannan gari don bayan an ci Khaibara aka yi alƙawarin su cewa duk abin da suka noma gashi gashi ga rabon musulmai a ciki to saboda makirci irin na yahudu sai suka kokarin bari su bashi wani abu ya riki nashi saura kuma na gwamnatin musulunci ya yadda ayi ayi wakaci waka samu ayi almundara kamar yadda mutane suke ne kai dan rasafti an aje ka akan hanya an ce wanda da laifi kaza ga yana a rubuce ya biya kaza ya tafi zuwa asusun gwamnati wanda da ya taho babu seat belt misali aka kama shi ya biya dubu biyar alal misali kuma dubu biyar ɗin tafi zuwa asusun gwamnati amma an ka kama mutum sai ya baka ɗari biyar ten percent kenan na wancan kuɗin ko kawai sai ka kyale shi wannan ɗari biyar tafi zuwa aljihunka ba shi ne rashawa ba da ire-iren su wanda mutane suke yi ma'aikata gwamnati jami'an tsaro har da ma masinjoji masu ɗauke fayil na promotion da sauransu da irin wannan ne suka so mishi a matsayin ma'aikacin gwamnati ma'aikacin gwamnatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sahabi Abdullahi dan Rawaha inda ma jaa li yakhrisa samara alaihi dan yazo ya musu wato khirs khirs shine dabino yana kan bishiyarsa a tsaya a kalle shi a yi mishi kirdado cewa zai iya yin buhu kaza karkashin haka dan haka zakkashi ta kama buhu kaza wanda shine percentage na wannan yawan da ake sa ran za a samu daga dabino wanda kuma idan kwararru ne suka yi insha Allah matukar ba a samu wani akasi na annoba ko makamancin haka ba abin zai zo kamar yadda yake mun ji hadisin Bukhari manzo Allah sallallahu alaihi an taba yi a gaban shi ko shi din ma yayi kuma dabinan zo yadda yake haka a cikin karatuka na karshe karshen da malam yayi kafin rasuwar sa Allah ji shi to in wannan ne aka ce musu sai suka kokarin bari su bashi rashawa idan suka bashi wani bangaren rabinin ko kudin to in ya tashi sai ya musu sabanin abin da yake gaskiya ma'ana ana tsammanin gona za ta yi dabino buhu arba'in sai ya ci talatin ne ko makamancin haka yadda dai ake yin ana so a yi sanin takardun kwangiloli ko makamancin su sai a samu injiniyan kwanti bai din ko wanda shine zai kalli ginin ya satifayin a biya shikenan sai a same shi sai a shirya da shi a bashi wasu 'yan miliyoyi a sakamakon haka shi kuma kawai sai yana ji yana gani an cuci al'umma kawai sai ya kawai da kai inda kuma ba a bar shi ba ko da an yi daidai sai ya ce ba a yi daidai ba wannan ba mu kallon da kyau malam zai wata magana wata ke kusa ce mai girma a cikin ainihin Ya yace faqala sai Abdullahi dan Rawaha yace musu atuqimuna huta? ni za ku ciyar da ainihin wato kayan zalunci ni za ku dura wa guba wa hubbi li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wa bughdi lakum la yahmiluni ala alla a'dila ma'ku kuma ku san cewa kaunar da nake wa manzo Allah sallallahu alaihi sallama da kiye da nake muku waɗannan abubuwan guda biyu da suke gefen juna ba za su sa nake muku adalci ba saboda ina matukar kaunar Annabi sallallahu alaihi sallama ina so ya samu dukiya ta ganima shi da musulmai ba zai sa in nazo a wani dabinan da yake zai yi buhu 30 in ce 40 bane ku kuma saboda ina kin ku ba zai sa in ce 50 bane zan yi adalci san da nake wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kin da nake muku ba zai hana muku adalci ba kaji wannan shine manhajin salafiya jama'a alqist adalci adalci akan komai shi za saboda adalcin da muke akai wanda malamin mu ya daura mu akai Allah ya ji kanshi da rama kaji muna cewa ba ma zargin kowa da jininsa amma kuma ba ma wanke kowa daga cikin dukkan tsawa'i waɗanda muka sani cewa suna da motive na kashe shi wannan shi ne ƙarin da nake so na yi akan magana da ɗan uwa suka dinga faɗa ba ma zargin kowa saboda ba mu da bayyana akan waye amma ba ma kuma wanke kowa daga cikin ɓangarorin da suke da motif ba su suna motif da Hausa ba dalili go dalili ne ba muradi kenan go yawa muradi wanda aka san bisa dabi'a gwagwar mayarsa. da irin take-taken da mu masoyan shi da ku makiyan shi kuka sani kowa kun san so ya kashe shi an san suwaye za su so su ga ya rayuwar shi ta wanda to duk wanda ke cikin wannan dawaye din na rantsi da Allah ba ma wanke kowa ba kuma ma zargin kowa irin wannan magana ita ya faɗa game da a cikin wa'azin shi na waye kashe malam Ja'far kuma wata na insha Allah ma za mu yi wa'azi akan waye kashe malam Albani dole sai an zo sake wannan lecture to da watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas kaji adalcin kenan jama'a da jama'a menene abin da malam Albani ya wani me ya wani kudin waye ci me ya tarewa wani Kullum cewa yake a bar kowa ya faɗi abin da ya gashe da shi dan siyasa ne ko malami matacce ne ko shigage mai gaskiya ne ko makaryaci har waɗannan zindiƙan shi shi'a malam bai taɓa cewa a cikin ra'ayoyin shi wai a hana sun yi abin da suke a garin nan ba cewa a bar su yi amma kuma a bari a faɗi gaskiya akan abin da suke kar a hana kowa yi ko kuma a zo a haɗa shi da su su zauna a tantance mai gaskiya kullum abin da yake faɗa kenan ba abin da ya tare kowa amma alhamdulillah dan haka yace za ku ciyar da ni guba ta ainihin wato asuhut ta zalunci to wallahi ku sani kaunar da nake wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kin da nake muku bai koyi ke da yake musu ma matsayin su na kafirai yace ba za ta hana na muku azalci ba hadha huwa almuslimu attaqi mala yace wannan shine musulmi mai tsoron Allah la yaqbalu rishwa baya ansan cin hanci ya jama'a musulmi ku ji wannan tun daga ma'aikatan gwamnati na farin kaya da masu ɗammara manyan ma'aikata da clerical staff da masinjoji da sauran waɗanda suke samun kansa a position a yanayi na za a yi kifin za a ba su wani abu da zai hana su aikata gaskiya in kai haka babu shakka wannan sunan ba zai hau kanka ba musulmi mai takawa ba sai dai ka zama musulmi fasiki akalla kuma wannan barna da kai za ka ji ita ta bata duniya gaba ɗaya. ina ganin mu dai yan Najeriya ba sai an mana wani sharhi ba dai yanzu duk wani abu da kake nema a haƙƙinka a wani wuri sai ka samu kanka a cikin ittirar a cikin takurar da wai sai ka ba da wani abu tun daga kan cikin makarantu dalibai a cikin makarantun high institutions idan kana son fayil ɗinka ya kai gaba rijistara a maka signing saboda kana neman scholarship to fa sai ka bai wa masu shi wani abu bayan albashin da ake bai masu wani irin zalunci ne na jama'a kuma kai ɗalibi ne kana neman tallafin karatu ne shi ko masinjan nan ma'aikaci ne mai albashi amma yana so sai ka dauki a cikin dan abu da kake da shi ka kara mai haka in ka yi promotion a ministry haka in kana neman wata kwangila a ainihin wato ma'aikata ayyuka haka in kana neman sai of na ka, haka in kana so a maka shari'a a goyi bayan ka, bayan ka dauki lauyi kuma sai ka biya alƙalai da ma'aikatan kotu komai wai sai an biya komai komai ya riga ya waye gari kawai sai an biya idan ko aiki ne za a ɗauka to wannan ka muhaddis bila harj akwai wuraren da sai ka bada albashi na watanni wata uku wani wata shida wani wata guda da gwargwadon zalunci da rashin imanin masu yin wannan aikin sannan fa za a baka aikin appointment ne za a baka lokacin government State ko ina ne sai a ce to sai ka yadda za ka yi ta yin aikin har wata uku baka ganin ko ko asi kina zuwa aljihun wani azzalimi wannan duka zalunci ne an san ne bai kamata musulmi yayi ba ya kamata a dinga ganin bambanci tsakanin mu da wanda ba musulmi ba jama'a duk inda kake kai musulmi ya zama zaka yi alfahari da cewa ni musulmi ne bana yin kaza kace ni musulmi ne in aka ce me yasa baka zina kace saboda ni musulmi ne me yasa baka shan giya kace saboda ni musulmi ne musulunci na ya haramta mini me yasa baka yin kaza baka ansar rashawa a office ce kai kana ganin mutane sa ta samun alheri ana ba su alheri kai sai kace sai albashi kawai za ka mutu baka bar komai ba suka ce ba komai me yasa ce saboda ni musulmi ne ka dinga alfahari da musulunci amma kana jin mutum da ya alfahari da irin wannan alfaharin kuna haɗuwa da su a gidan giya ko a wurin neman mata ko kuna gogoriyo da su wajen ansar rashawa da yin ayyuka na asha ko kuna gogoriyo da su wajen ansan kuɗi a gun ɗalibai don ba su maki ko kuna gogoriyo da su wajen rubuta wa dalibai jarabawa fita daga sakandare da sunan wai ana taimakon musulunci mutum ɗaya wajen mutum sittin jarabawa jama'a duka wannan ya saba musulunci jama'a ko malaman da suke bada fatawa cewa wasu abubuwa irin wannan sun halatta su tsoron Allah su tsoron Allah mu dai bamu kai malama masu bada fatawa ba amma dai muna ce musu su tsoron Allah ya zama an ba za su bada fatawa ya zama iya abin da ya cike musu kenan na adalcin ilimin su da gamsuwar cewa wannan ita ce gaskiyarsu na rantsa da Allah duk malamin da tsayaye haka san zai bada fatawa ya tsayaye mu kanshi nazari cewa yanzu fata wannan da za a tambaye shi a fagen lahira a ce ya bada ita da ne ba bada fatawa ya tashi ya sallah ya istikhara ya tsaya tunani tunani da waya bada fatawa cewa ya halarta a dinga ansan rashawa saboda ba yadda aka iya ko ya halarta ka bayar saboda ba yadda ka iya ko ya halarta a rubuta wani jarabawa eh, a samu mishi credit saboda haka arna suke wannan ya fi komai muni ma in ka tashi kwatance ka ce saboda haka arna suke bayan a cikin musulunci akwai usul sanannu da suka hana koyi da arna akan komai amma sai ka ji mutum ya ce to aya ka matsayin mu suke da haka suka wuce Allah ya yadda mu ne sai mala ya ce huwa al-muslimu at-taqi la yaqbalu rishwa wala yu'assiru fihi al wal hubb wanda kuma kauna da kiyayya ba ta tasiri game da shi fi mujanabatil adl ya zama ya karkace ya bar gaskiya a adalci wal haifi ala ahadi tarafaini ko ya karkata yayi zalunci ma ɗaya daga cikin bangarori musulmi mai adalci musulmi wanda baya ansar rashawa shine mutumin da so da ki baya hana shi hukunci da adalci a wajen magana ko aiki sun da hukunci tsakanin masoyin shi da makiyin shi soyayya wannan masoyi ba ta sa ya zalunci maki ba kiyayya wannan maki ba ta sa ya kwace mishi haƙi ba kamar yadda sayyidina Abubakar aka ruwaito yana faɗa sanda ya hau ainihin wato alifanci cewa ba zai kyala mai karfi ya zalunci mara karfi ba kuma ba zai ainihin wato bar mara karfi a cuce shi ba saboda bai da karfi to haka ya kamata ka kasance duk sanda ka yi hukunci a tsakanin wasu masu husuma guda biyu ka cire batun wana naka ne wana ba naka bane kowa ka mashi hukunci da gwargwadon abin da ya bayyana wannan shine abin da ya kamata ya zama ɗabi'ar musulmi jama'a kaji sai ba ya ta'abiri da musulmi wanda shine adna maratibul iman musulunci dai kai musulmi ne ka musulunka na musulmi to karka zalunci kowa Sai kokari kara ne ka da wani saboda ba dan kungiyar ka bane ko ba dan tafiyar ka bane ko ba dan garin ku bane ko ba yaran ku bane ko ba dan kasar ku bane ko ba dan ainihin wato anguwar ku bane ballantana kuma ka zalunci mutum saboda ka fi karfinsa ko saboda ka samu kanka inda kake da rinjaye a kan shi haka su ma waɗanda ba musulmai ba waɗanda muna kin saboda suna kin Allah kuma aqidar mu ta musulunci ta hukunta mu su ba za mu musu zalunci ba idan kai ne shugaba a cikin su a cikin ma'aikata ko a karamar hukuma ko a jiha ko a ina ne ka tabbatar kana musu adalci wannan shi su ga annurin da ke cikin musulunci har su karba da haka magabata na kware irin saddauna suka yi ta mutuntar da mutane tun kafin su kuma tun can baya da haka sabai suka yi ta da mutane aka ce idan sabai suka je gari ba sa fara wa'azi sai sun yi hulɗa da jama'a sun yi kasuwanci sun yi makwabtaka sun yi cinikayya sun yi bayi sun ba da bashi an ba su sai daga bashi su ce mutane kunu amsalana ku yi ƙoƙari ku zama irin kenan mu musulmi mu tsama irin wannan cika bakin ya kamata kowa ya ba shi amsa Allah madaukin sarki ya shirya da mu sai malam yace farishwat kaga ita rashawa suhutu zalunci ce wa hiya afatul mustami'at ita ce cuta ita ce cutar da ke cikin al'ummomi ita ce kansa wadda take cin lafiyar al'ummomi ku ji wannan magana ita ce magana nake shara cewa zai buga wata kusa mai girma ar-rishwatu hiya wa hiya afatul mujtami'at ita ce cutar da ke cikin al'ummomi jama'a irin da al'umma take fama da wannan bala'i har ma mutane sun wayi gari ba sa ma ganin munin barna saboda barna in ta zama ta baza gari to mutum ma bai ganin munin ta me yasa na ce haka saboda mutum ma zai bada ba tare da ya boye ba kuma har ya je gaba ya bada labari yace wallahi da ƴan sanda suka kama ni kaza ne ya raba mu da su kaddara inda labarin zane yake bayarwa ko labarin yayi kisan kai ko labarin sata ba zai ji muni da kai a ran shi ba domin ai bayyana barna wata barna ce mai zaman kan da ta tsara asalin barna Kamar mutane ma ba sa ganin an sa ko ba da rashawa matsayin barna sun canza mata suna yi samuna ha bi gairi ismiha sai a ce alheri ko a ce mata kaza ne ai kifin ne ai settling ne duk wasu sunaye ga sunan iri iri ba za a kyata da sunanta na cin hanci ko rashawa ba ya kamata al'ummar musulmi a duk inda suke su nazari su gane wannan kuma su ji tsoron Allah su daina ka daina an san wani abu da za a baka don ka yi wani abu saɓanin abin da ya kamata a wurin aikinka wannan babu shakka rashawa ce kuma ita ke lalata al'ummomi kamar da al'umma suka lalace kenan ashe mu ɗaiɗaiwa mu ne za mu yi aikin gyara kanmu sannan sai al'umma ta gyaru ba wai kawai mu fara tunanin Allah zai kawo wani mahadi from nowhere kawai ya zo da zaran ya hau mulkin ƙasar nan gobe-gobe overnight sai a wai gari komai ya gyaru ba a ga wutar lantarki ta tsaya cik ruwan famfo ko ina mutane suna bin doka da oda ayyuka sun samu talauci ya ragu an daina zalunci makarantu sun gyaru babu yajin aiki asibitoci ce da kayan ayyuka da magunguna ba tare da an buƙaci kai wani ƙasar waje ba haka ba zai yi ba sai mun gyara kanmu jama'a kama kowa ya ki gyara kanshi amma ya tana ɗaya ya gyaru Allah ya sa mu dace asaniyatu a sai ce wa hiya naqidul adli ita ce kishiyan adalci wa rafiqu zulm kuma ita ce kawa ta mugunta ta zalunci wal haif kawa ta karkata wal jur kawa ta ta'addanci duk waɗannan mugayen ɗabi'u wato rashawa aminiya su ci, abokiyar tafiya su ci asaniyatu ashar fiqhu na goma sha biyu daga cikin fiqhun da malam ya fitar asira ta ainihin wannan yaki na hudaybiya amin na na na khaybar shine min qaulil yahudi da abdullahi ibn rawaha fadar da yahudawa suka yi ma abdullahi rawaha radiyallahu anhu da suka ce bi hadha qamati samawati wal ard wannan shine abin da ya tsaye da sammai da ƙasa lokacin da ya gaya musu waccan magana suka jinjina suka ce gaskiya adalcin nan da kake bayani shine yasa duniya ta zama lafiya ai bil adli qamat as-samawati wal ard wa bil zulmi tanhadimu al mustami'at wa tatahawwalu ila ghabat cewa kenan ma'ana da adalci ne sama da ƙasa suka tsayu duniya ta tsayu sannan kuma da zalunci ne wato al'ummomi suke rugujewa wata tahawwalu sai al'umma garuruwa da kasashe sai su juya ila ghabatin su zama kamar dazuzzuka su zama kamar gandun daji ya akulu fi halqa wuyub da'ifa inda ake rayuwa kifaye rayuwar da ake a daji ya ake yin ta duk mai karfi sai ya cinye mara karfi kowa kalacin shi shine wanda yafi karfi zaki ya cinye kaza kaza ya cinye kaza wa bil adli yaqulu al umran idan ko akai adalci in ba adalci ba mun ji kasashe da garuruwa za su zama kamar dazuzzuka kamar yadda muke rayuwa yanzu a kasar nan tamu idan ko da ana adalci yaqulu al umran nan za a samu umran a samu wato haɓaka birnantaka haɓaka garuruwa gine-gine da ma'aikatu da cibiyoyi da mu'asasat wannan shine al'umran wal bina'u da gine-gine salahu da kuma nagarta ma'ana a samu nagarta a cikin physical structure da ake iya gani na al'umma da kuma ainihin cikin innermost su cikin zuciyarsu shine nagarta cikin tunaninsu kenan ya zama komai na siya gyaru al-mazhar wal mukhtafi abin da ya bayyana na abin da ake gani daga al'umma ya zama mai kwaliti mai nagarta haka abin da ya koyi ma na ra'ayoyi da tunani da ake doji shi ma ya zama mai nagarta da ke samu haka da adalci fal yahudu ya'rifuna al-adla yahudawa sun san adalci da aka ji sun faɗi magana mai alheri game da adalci walakinnahum yabtaguna al-haifa amma suna neman karkata wal jura da kuma zalunci minal mu'minina daga mu'minai haka yahudawa su sun san me daidai amma ba za su yi ba zarunci za su cin amana za su ƙarya za su fada sun san me gaskiya kamar yadda tarihin su yana tun tale haka suka yi da annabawa haka suka yi da al'ummomi na ƙwarai saboda ne suke haka li maslahatihim saboda interest din saboda abin da za su samu duk abubuwan da ga suna yi a yanzu suna sana suke yin su me yasa suke yin su saboda suna da wata manufa akai tunda suna da manufa akan al'umman musulmai to za su san tsarin da za su yi su wa da musulmai da abubuwa waɗanda mu musulmai da muke wanda suke jahilai a cikinmu da waɗanda aka riga aka siye sai su ga kamar abubuwan masu amfani ne har kuma su yi ƙoƙari su dinga ƙoƙarin tallatawa suna furfugitin makafirai amfanin da ke cikin wannan abubuwan dan dai mutane su yarda sai can daga baya sai abin ya bayyana cewa zalunci ne wato makarkashiya ce ga nan misalai iri-iri burjik to irin wannan abin da yahuda suke yi to abu ne wanda suka saba shi duk da suke da maslaha za su iya tsara mata wani tsari wanda ba za ka taɓa fahimtar shi ba ko da ka gan shi ma za ka kamar masu abin a tausaya musu ne jibirai yadda suka tsara suka rusa twin towers nasu na birnin New York suka tsara suka kai wannan wuri hari suka ruguza shi don maslahar su kai ga za su samu mubarrid su samu dalili wanda yake justifiable wanda za su kai farmaki ga al'umma musulmai da ƙasa Afghanistan da haka suka kai ma kansu hari a ainihin wato 9/11 nan da ake ta tsariya akan shayin suka ruguza waɗannan gine-gine suka yi asarar rayukan 'yan uwansu da dukiyoyinsu suka bata garin su dan dai su cimma wancan Da haka dan maslaha za su iya komai da aka saka fa wannan kungiyoyi na UNESCO na IMF na WHO na wane ne da sunan agaji da tallafi da USAID da wane ne din ne manufarsu a zo a ce za ka muku tallafin magani tallafin kayan karatu tallafin kaza tallafin wato malamai a makarantunku duka kuma kuna ganin wai kuna cin banza to ana nan ana shirya wani makirci ta ƙasa wanda ba za ku ankara ba sai lokacin da ya riga ya ainihin haukan kuma kaga inda irin su malam albani ba su waye wanda Allah ya gudu da suke bayanin irin wannan abu kakka malaman ƙasar nan sai an caza ko za ka ji wani malami ne amma shi ne ya zama bututun wani kallon wannan abu shi ne medium na yin tallan shi za ka ga ya fito da gemu a gidan tv ko a cikin rediyo yana cewa a fito a je a ba ƴaƴa allurar kafa ta polio ko malamin musulunci ne halama ahlus sunna zaga shi shi sa asarar ba ta mu kadai bace mu ɗaliban darul hadis wannan asara ta shafa al'umma gaba daya Allah ya mai mana shine sai ce فاليهود يعرفون العدل ولكنهم يبتغون الحيف والزور من المؤمنين لمصلحتهم ولما رفض ابن رواحة رضي الله عنه وأبى إلا العدل yayin da ibn rawaha yaki ya jajirce yace sai dai adalci qalu maqalatuhum tilka sannan ne suka faɗi waccan gaskiyar cewa eh gaskiya ne bi hadha qamati samawati wal ard amma inda ya ansatun murba to da shikenan ashe wannan idan ka jajirce ka tsaya a kan ra'ayinka sai a san ka akan shi ma'ana da da aka zo ya ga shi kadai ne musulmi a wurin dan aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su kuma ga suka kirai da suka ce to ka anshi wani abu a hannun mu sai kai mana rangwame wajen lissafin da zaka yi da ya fara tanan to yanzu na ki karba waɗannan mutane za iya yiwa masu kashe ni zai iya su mun kaza da haka ad-daruratu tubihul da ka ya fara kawo mu kanshi wani mafita na ƙarya da shi kenan sai ya ya karba sai duk a lalace shi ne yadda muke yanzu sai wanda ya ce wallahi na samu kaina a cikin wani kunci ne yanzu in ba a haka ba to yanzu ai shi kenan wannan kaza kaza kaza kaza amma da ya kafi ya ce a'a ba za a karba rashawa ba ba za a yi zalunci ba sai adalci su da kansu suka dawo suka girmama suka ce wannan abin da kai shine abin da ke daga sama da ƙasa shine sai ya ce wal adlu asasu salahin ahwali adalci shine tushe shine fandisho na ainihin wato nagarta halaye wa nasrullahi subhanahu wa ta'ala da kuma nasara da Allah madaukakin sarki yake baiwa al'umma ma'ana al'umma kowace iri ce ba ta ci nasara akan abin da take bai ta zama mai adalci adalcin nan shine sanya komai a inda ya dace bai wa kowane mutum haƙƙin shi da cancanta matsayin shi dan adam na tun farko kafin ma a san shi waye a matsayin mutum dan adam Allah ya ce wala kad karramna bani adama to din da ka ganshi ka bashi wannan karama da Allah ya bashi ba sai ka san shi waye ba tukuna ba sai ka gane irin yanayin sa ba ko me addinin sa ba ko me ɗabi'arsa ko ya yake a wajen ainihin wato mallaka abubuwan duniya da dukiya ko iyalai ko ilimi ko wani abubuwa da ake tinkaho da shi a duniya ba ka bashi darajar shi ta dan adam kamar adalci ka idan aka yi wannan adalcin a ko'ina ya shiga cikin makarantunmu da gidajenmu da ma'aikatunmu da ƙungiyoyin siyasa da masallatai da duk inda muke hulɗoɗinmu na kasuwanci da zamantakewa da kullum shikenan mun samu tushe kenan na gyaruwa al'umma shi ke nufi da cewa wal adlu asasu salahil ahwal wa nasrullahi subhanahu wa ta'ala yaqulu shaykhul islam ibn taymiyah rahimahullahu ta'ala zai daure wannan magana da ainihin wato hujja ta magana wani bijimin malami Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah al-Harrani ad-Dimashqi Allah madaukakin sarki ya mishi rahama sha kushe kenan ko yace fa innan nasa lam yatanaza'u fi anna ajibata zulmi wa khima mutane sam ba su da jayayya akan cewa karshen zalunci abu ne wanda yake wato na barewa abu ne na rashin ci nasara duk ina zalunci yake karshen shi faduwa wa akibatul adli karima amma karshen adalci kuma karama ce daraja ce Wani hadha yurwa dan haka ake ruwaito cewa ake fadan cewa Allahu yansuru dawlatul adila wa in kanat kafira Allah yana baiwa nasara ga ƙasa wata ke mai adalci ko da ta kafire wala yansiru dawlatun zalima wa in kanat mu'mina ba kuma ya baiwa ƙasa ta ainihin wato zalunci da nasara ko da kasa mu'mina ce ka duba irin abinda kwamandan musulunci ya faɗa ma amin halifa musulunci faɗa ma sojoji sayyidina Umar ya aika runduna za su tafi yaki sai yake musu wasiya da kan cewa su rika sallah su kula da kaza su kula da kaza nasihohi ne na kulawa da nagarta ayyukan sa matsayin su na musulmai yace musu waɗanda za ku je gun su kafirai mutane ne irin ku bayan Allah suna da duk abin da kuke da shi na iyalai da ƴaƴa da dangi da kasuwanci da dukiya da ƙarfi da dabara Allah ya halasta muku jinin su ne kawai saboda sun ƙin imani Allah yana goyon bayan ku ne ba ku nasara saboda kuna da imani su sun ƙi ba wai saboda kun fi su shiri ba ko ku bi yaki ba ko kuma ku ba ku jin zafi ba in ta alamu na fa innahum ya'lamu kama alamu. sai Umar ya ce musu idan kuka ki bin Allah sai Allah ya tsama hannun shi daga ku sai ba ku ku da su wanda ya fi wani iya dabara yake ci nasara kenan me ke sa musulmai su ci nasara akan kafirai shine don Allah kenan shine abu na farko shine abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya wa sahabbai tsawon zama a Makka tauhidi da imani da riko da karantawar shi da tsayawa akan gaskiya sannan ne Allah zai goyi bayan ku sai ku ci nasara akan abokan gaban ku daka zalunci din da yake karshen shi barewa amma adalci din inda yake karshen shi ya zama karama kuma ba a samun nasara a cikin daular zalunci ko da ta musulmai ana iya samun nasara kuma a cikin daular kafirai koda ta ainihin wato kafirci ce duk aka ga misali yadda kasashen turawa yanzu da kasashen America suke iya idaran mutanensu da garuruwansu cikin lumana a yadda kasashen musulmi suke cikin hargitsi da hayaniya saboda an ban wata asalin ba wai don suna da imani ba amma saboda su yi kokari su yi wa al'umma adalci ba a ganin wani shugaba ya tatse kuɗin ƙasar? kawai yana yawo da kwamboi kamar yaƙi motoci sama da talatin za ka iya samun gwamna a ƙasashen ingila ko jamus ko makamancinsa ya shiga mota haya in za shi ƙauyen ranar weekend mota haya da je shiga a bus station ko kuma jirgin ƙasa metro duk wanda yake zuwa ƙasashen turawa ya san wannan me yasa saboda yana tsoron ya yi amfani da kayan gwamnati ba san da ya kamata ba yana kwatanta adalci kenan ko shi kasar shi suka zauna lafiya kaga wannan misali ne akan cewa ga karshen kafire suna zauna lafiya sun nike saboda me suna yi wa junansu adalci mu karshen mu na musulmai da laraba mu za a fata sai ga wani shugaban ma sutura jikin shi kare ta yi shi wani jari sutura jikin shi ta yi shi mun jari za ta kai miliyan biyar naira miliyan biyar a yi shi talaka jari balantana motocin da yake hawa akwai gwamnan da za shi da mota ta fi talatin jirgin mota da ta yan jaridu da ta ambulance da ta ƴaƴan shi da ta matan shi da kwamishinoni da wasu kuma su faya wanda babu kowa a cikin sai direba kuma dukan su bullet proof ko ce ta fi miliyan hamsin kuma idan ya gama shugabanci yau tafiya zai da su in wani ya goma su yi wasu zai daidai da toothpick na gidan gwamnati idan wani ya gama gwamna yau sai an fitar da su gaba ɗaya an shigar da wasu duk a cikin mene duk a cikin arzikul am a cikin wannan commonwealth din a cikin wannan arzikin na al'umma a yayin da su kuma al'umma wani baya iya samun lukmatan takfiri ramaka lokacin da ta tsaya gadan bayan shi kai kare wani bai samu galibin mu nan ban ba ma cin abinci uku a rana saboda tsabar talauci to kaga wannan zalunci shi sa sai al'amura suka lalace mana je na kashin larabawa suke fama da tashin tashina ko an kashe wani ana ganin wai an huta sai a ji wata kaya ta fito wannan a kashe wannan yau a kashe wancan can a yi ta zanga-zanga musu musulmai ba saboda irin wannan rashin adalci, shugabanni sun zama masu ɗiban dukiyar mutane suna mai da ita tasu shugabanci ya zama maimakon sabis, maimakon hidima ga al'umma a ya zama wato hidima ce ga kan kai self service hidima ga kai to wannan ainihin wato mummunan yanayi ne al'ummar musulmi suka samu kansu kuma abin a jinjina ne a fara tunanin ina mafita ya za a gyara wannan al'amari dan babu shakka duk wanda yake bibiyan labaran abubuwan da suke faruwa a ƙasa ƙasashe irin namu zai samu kanshi a cikin wato rudani da haira da kashin hankali in yaji irin lissafe-lissafen kuɗaɗen da shugabanninmu suke kwashewa a kan kowane mataki na shugabanci da shi waɗanda kuma aka ce wai wakilai ne za su sa ido akan abin da yake sai zama su ma sun zama abokan barayi da su ake kwasa da su ake rabawa kowa aka ba shi gara mazgo din shi ko aka mishi alak ba ka ƙara jin bakin shi wanda kuma yana mai jajirce shi kenan sai a mishi waccan ta baya sai a ba shi rishwa in ya ci kenan an danna bakin shi kaga wanda kuma ya jajirce ce sai ya faɗa ko da yaya sai abu dare a kashe shi wani irin zalunci ne jama'a wannan aiki to na rantse da Allah wannan bai taba tabbata ba jama'a sai Allah ya ga bayan wannan zalunci irin yadda Allah ya ga bayan mulkin Fir'auna ka ji Fir'auna fa har ya mutu mutane ma gani suke kamar ƙarya ne sai da Allah ya banga shi kowa ya gani Allah ya turo ta daga cikin ainihin wato teku kowa ya ganta kuma ya alƙawarin cewa al-yawma najjika badnika litakuna liman khalfaka aya dan ka zama aya ga na baya zamu bar duk cikin ya wanzu sanai kuma banu da suka yadda cewa Fir'auna zai iya mutuwa amma da ka Allah ya kayya mulki shi mulki na adalci ma irin Annabi Sulaiman ya shudi tana na zalunci jama'a ai anan kafa zamu ya bada misalin shugabannin da aka yi suka shude waɗanda sun fi na yanzu jabberanci sun fi jabberanci ko kuma sun fi waɗanda suke kwatanta adalcin adalci amma duk suna ina sun wuce wannan mukami kamar yadda Ali da Mange ke fada yau ina sarkin musulmi Musa ko Abdul Karim ita ko Abdul Salami sun wuce wannan mukami sun shuɗe da haka kowa ma zai shuɗe innal mauta lababun maftuhun yalijuhu kullu maulud haka larabawa suka ce mutuwa wata kofa ce budaddiya wanda duk wanda aka haifa sai ya shige ta wanda duk aka haifa to da zaran ya faɗo duniyar nan an fara down ne na adalin shi dakkatu qalbil mar'i qa'ilatun lahu innal hayata daqa'iqun wa thawani inji shauki bugawar zuciyar da bugawar zuciyar mutum take yi das das da take bugawa tana sama tana kasa me take gaya maka cewa rayuwar nan fa ɗan mintuna ne kawai da sakanni haka sheki ya fara wata waka shi da ya ta'aliya da qatu qalbin mar'i qa'ilatul lahu innal hayata daqa'iqun wa thawani ko da shekaru nawa ne kuwa da ka ba wani abu bane wanda yake wai kace shikenan dan an kashe wani ko kuma shikenan za ku zama khalidina fi dunya abada ina zaka je lahira kuma wanan nan zai zo zai danko ka a gaban Allah ya kai ka gaban Allah ya ce ya Allah tambayan mun wannan da ya kashe ni me ne masa ya kashe ni sai kuma suka fata nan wata amsa za ka bayar ya za da zunubin da aka ce ka kwashi yi uridu an tabu a bi ismi wa ismika bal tabu a bi ismil maqtuli bi ismil katili wa bi ismi al lahu wanda aka kashe musu masoyinsu mu almajirai da dangi da ƴan uwa da masoya da ɗalibai da masu ƙaunar annabi na nesa da na kusa duka sun yi bakin ciki da wannan kisa to duk wannan bakin cikin da jama'a suka yi sai yana kan ka kai da kai kisan nan yana kan duk wani wanda yake da hannu akan wannan kisa sawa'un wanda ya mubasharanci kisan ne ko wanda ya biya ko wanda ya wa'azin aje ai kisan ko wanda nasiha shi ce da karanta shi za ka ja ka kisa ko waye shi yana da hannu dumu-dumu a cikin dukkan wannan zanuban kuma wallahi ba yadda ya iya ta riga ta faru ta kaji dan kamar yadda malam Musa Sadi ya da ana, malam Albani zai dawo duniya ne ka roƙe shi ya yafe maka sai dawo duniya ba kuma in kai ka roƙe shi ka yafe maka waɗannan mutane sama da mutum sama da miliyoyin mutanen da suka shiga cikin takaici ya da zunubin su dawa wato da yana da girman yana da girma wanda yake ya wuce yadda hankalin gama garin mutane irin da yake tsammani zaka rasa kalmomin da zaka suranta wato waqi'a sai dai kawai muna fatan Allah wanda ke sarki sa haka ya zama daukaka gare shi shi malam da kuma mu na baya shi shine sai malam yace wannan magana ya dauko ta daga cikin tafin majmu'u fatawa ta ibnu taymiya a cikin ainihin juz'i na 28 shafi na 63 wa hadha ma lam yardahu al-yahudu lil muslimina wannan shine kuma abinda yahudawa suka kiyarda lam yardahu al-yahudu lil muslimina abinda yahudawa suka kasa yawan musulmi suka kasa mayar da musulmai martani akan shi shine sun yarda da gaskiyar da abinda wato sahabi Abdullahi Sarrawaha, Rawaha ɗaya daga cikin mawakan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa al-thalithatu ashara al-thalithatu ashara wato fa'ida daga cikin fawaid na sirar khaybara ta goma sha uku kuma ta ƙarshe a cikin waɗanda malam ya fitar malam yace qaulu aisha radiyallahu ta'ala anha fadin as-sayyidatu aisha amaryan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa ahabbu an-nas ilayhi minan nisa radiyallahu anha wa ardaha Aisha Allah ya kara mata yadda wa qawlu Umar ibn al-Khattab da kuma magana babban sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Umar al-Faruq dan Khattab khalifatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa awwalu amir al-mu'minin ba'da khalifati Rasulullah Abu Bakr sun faɗi magana cewa fi shab'i as-sahabati min at-tamri ba'da fath Khaybar game da koshin da sahabbai suka samu kansu da dabino bayan yakin khaybara yadullu ala ma kana alaihi sahabatu radiyallahu anhum min al-ju'i wal faqati mun ji a baya cewa sahabbai kafin wannan lokacin ba sa kushi ba sa sa samun abin da za su su kushi amma da aka zo aka ci Khaibara suka dinga an san wannan ganima sai abinci ya wadata ana samun abinci isasshe shine ha Aisha take ba da labari ita da Umar cewa ba mu samu muka koshi muka yi kiba ba kafin haibara sai bayan haibara saboda wannan ganima to wannan kissa wannan waƙiya mai take nawa ta abinda sahabbai suke ciki na yunwa da talauci aljo yunwa wal faqa da rashi kafin wannan lokacin wa annahum kanu la yajiduna ma yashbi'u cewa sahabbai ba su samu abin da ya kusa da su hatta min at-tamr ko da na daga dabino ma annal madinata zatu nakhl tare da cewa garin Madina gari ne mai cike da dabi'ai kaji sahabbai sun jajace suna ta yin addini amma ko koshi ba sa yi dan ka gane kenan yunwa da neman abinci ba dalili ba bane akan rashin yin karatu mutum ya ce wallahi ma ta neman abinci ka san iyalai sun mana yawa yanzu ba mu da aiki kullum in gari yawa mutum bai da aiki mana zuwa kasuwar ƙauye zuwa ofis zuwa kasuwar birni zuwa kasuwar mata zuwa gona zuwa fadama ba yi da aiki sai ciwo ba shi da aiki sai yawon talla na wata haja da yake sayarwa babu abin da zai tsaya yi sai wannan aikin ba zai daina ba sai dare wani ma haddara direba ne tuki kawai yake yi ba shi fatakwal ba shi akwanga ba shi inugu ba shi maiduguri babu ruwan shi da wata harka ta koyan addini kuma wai yana ganin wai wannan uzuri da sunan ciyar da iyali wallahi ba uzuri bane gara ka rage wannan ka samu lokaci da zaka dinga koyon karatun addini domin shine asali ina fata mun gane wannan yanzu duk inda kai mun da mutane mai uzurin su suna neman abinci ko ba su ma samu abincin ba wani sai ya mutu yau ma ya mutu mutanen gidan shi ba su da abin da za su kare kafa a dawo daga jana'ir shi sai an ba su sadaka wani sai ya mutu ran da zai mutu sai an taimaka wani alhaji ya taimaka da kuɗin da za a sai mai likafari ko kuma a ɗauko wani masallaci da ake ajiya to kaga neman duniya bai wuce amfani ba kenan bai samu duniya ba kuma shi bai karkata ga lahirar shi jama'a wannan ya asara ce da gara ka nemi wanda ke da tabbas Raguwar lokacin ka nemi wanda bai da tabbas ka je zabai yunwa da rashi bai hana su yin addini ba kuma ba su samu halin ma cewa ba sa ƙoshi ba duk da kuma garin su garin ainihin wato samun ƙoshin ne shine garin dabino ne ma'ana ko da kana zaune a garin da kasuwanci kawai aka tsare kar ka biye musu kai ka ce ai tradition din garin mu mu ɗan kasuwa ne ko teloli ne ko makiyaya ne ko masu kamun kifi ne da haka kawai shi kadai za ka yi ta yi ba ruwanka da addini kar ka biye musu da mutanen Madina sun biye wa yawan dabilai suka tsaya kawai noma kawai suke yi sa samu alherin da suka samu sa samu cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa da za a raba mutane zuwa kungiya kungiya jam'iyya jam'iyya shi sai shiga jam'iyyar mutanen Madina manzo Allah ya ce da ba dan hijira ba da shi ma ya zama ba Madina ya zama ansari yayi ta yabon su yayi ta yabon su kowa ya san irin yabon da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu da irin darajar da Allah ya ambata Wannan zina ta dara wal iman wanda yadda suka mallaki Madina an san gidajensu ne da gonakinsu ne to kuma ka Allah ya shirya cewa sun mallaki imani shi ma kana jin za su samu wannan farala inda sun biyo duniya kawai yadda muke yi a ce mutum ya je ofis sun karfe 8 na safe ya ta aiki har karfe 8 na dare kuma ya kwaso saura ya kawo da shi gida bai karanta ko da aya goma ba idan ya saka ma a rediyo ko a kwamfuta to ba saurare yake ba kawai yana playing ne yana waiting time ne yana kawai rage lokaci na fata mun gane wannan wannan jama'a wannan wannan muguwar dabi'a ce da musulmi suka samu kansu a ciki kuma waɗannan abubuwan shi sa har kullum ake kokarin a alakanta su da contemporary rayuwar da muke rayuwar da muke a yanzu domin shine kawai sa mu ci fa'idar karatun duka tun yi wanda ya zama ba shi alaka da rayuwar da muke to bai da wani amfani jama'a ya zama kawai muna karanta kawai tarihin kawai muna wucewa irin nan dariƙa ko kuma muna karanta Qur'ani ta kuka saboda tsabar imani kana jin duk labaran da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kanta da shi a Qur'ani na al'ummomi da annabawa da wasu mutane da garuruwa da yake cewa ma kana hadisan Yusra, ba ƙarya bane ya faɗi dalili ai ya faɗi dalilin da yasa ya karanta da shi kazalika sabbita bihi fu'ada dan mu sa zuciyarka ta daure shine amfani da abin da zai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya san cewa in an ce mishi mawaki ko makareci ko boka ko kaza an taba gaya wa annabi wani annabi kafin shi wa kazalika ma atallabina min na min rasul illa qalu sayrun aw badlu ya san cewa ba kan shi faro ba kare je kashe shi da bakin ciki saboda an ki imani falallaka baqi'un nafsaka ala athari in lam yu'minu bi hadha alhadith asaba kar ka je ka shanka da bakin ciki wani suke imani kana ta mamakin ya za ka kawo alheri a ki karba ai an saba kawo alheri ba a karba kaji to ibra ga annabi sallallahu alaihi wasallam mu kuma ibra gare mu ai in aka kawo alheri ba a ansa ba kun ji abin da ke faruwa ga irin mutanen da suka yi haka kenan duka labaran Qur'ani ba irin labaran da ake ji ne yanzu a rediyo ko ake karantawa a radio ko ake kallon su akan ainihin shafukan internet ba ko labaran wuraren fira ba labarai na gaskiya kuma labarai masu dauke da dimbin hikima da fa'idoji na rayuwa to haka mu ma yanzu muke karanta tarihin Annabi sallallahu alaihi wasallam da tarihin sahabbai zamu da kokarin mu dinga alakanta abin da rayuwar mu amma kuma me zamu ci fa'idar sa me zamu ci moriyarsa menene kuma zamu dauki izina mu kaucewa wata tangarda za ta iya faruwa gare mu wannan ne fa'idar kawai matuƙa babu wannan fa'ida to ba shi da wani amfani karatun kenan da aka zama kowa ya dinga shi abinda ba su ke cewa karatun ta natsu ya dinga ganin ta ina ne zan ci moriyar waɗannan fa'idoji na sira ta ina ne zan ainihin sa su zan sa a application zan sa a aikace a cikin rayuwata rayuwa ta inganta rayuwar al'ummata ta gyaru rayuwar iyalai na ta gyaru al'amari na ya nagarta ya kamata kowa ya dinga sanya wannan a cikin lissafin shi kawai kare ce ga ai wallahi mun ji tarihin nan ai tarihin nan kaza kaza kaza duk da haka sabai ba su kasance ainihin wato ragarage ba duk da da suke ciki wa hum uswatuna su sabai su ne abun kwaikwayon mu wa qudwatuna kuma su ne jagororin mu radiyallahu anhum wa ardahu wannan shine addinin da muka yi wa rajista da kanmu addinin annabi da sahabbai ma ga ga ɗayan su muna ƙaunarsu su ahlul baitin su da sauransu muna ƙaunar su muna girmama su muna kin wanda yake kin wani a cikin su sannan kuma ba mu ambatan su sai da alheri wannan tashi akidan mu game da su kuma muna karkashin jagoranci da shari'ar su kamar da malam ya faɗa anan yace radiyallahu anhum wa arbahu Allah ya yarda da su ya kare ya da su fala na ta'allaq bid dunya mala yace ya jama'a kar mu makalkare wa duniya wala nahris al hirs shadid kar mu zama masu tsananin kwadayi alaiha akan samun abin duniya kuɗi gidaje motoci mata ƴaƴa sarauta mulki isa bunƙasa waɗannan da abubuwan da ake nema a duniya duniyatul hayatid dunya da Allah ya faɗa wanda ya lissafa su المال والبنون مثل هذه الدنيا waɗannan abubuwa karmu makallike ne musu mu dauke su da gwargwadon bukata ne kawai abinda muke da bukata na abinci shi kadai kamata mu ci abinda muke da bukata na sutura shi kadai kamata mu sa abinda muke da bukata na kudi shi kadai kamata mu adana baka ji wancan sahabin ba sahabi Abu Dharr wanda yake da mazhabi na cewa in ka kwana da kwandala ka saba wa Annabi sallallahu alaihi wasallam da ka kullun ya gama iya bukacin shi da kudi ragowa kawai sai sadaka da sannan zai je kwanta bai taba kwana da kwandala ba wai da sunan ya ajiye dan gobe irin da zaka je kai ka dauki kuɗi ka je ka sa a savings account ko ka shiga adashi ko kana bada bashi ko kana ajiya ko kana yin abin da ake ce kama sayar ka sai fili ka sai akuya ka sai eh, tsofaffin karafuna kana tarawa wai don tunanin gaba wannan ko a teorin yan boko ba kuskure ne jama'a duk wanda ya san business administration ya san sa da wani theory akan cewa kuɗi amfanin su shine ka biya bukatar da kake da ita wanda kuɗi ke iya warkarwa yanzu amma an kai wai bari ka ajiye kuma ga bukata ta yanzu amma ka ajiye kana jiran buƙatar gaba to wannan ba ma amfani ba ma'ana kana jin yunwa yanzu amma kuma sai ka ce a'a gaskiya ba zan ci abinci yanzu ba saboda ina bukatar kuɗin nan saboda za a yi hidimar sallah a gidana sallah ta kusa sai ka kicin abincinsu kana jin rashin lafiya ka kishan magani saboda kana tsoron ka warke za ka yi tafiya tun ba ka warke ba ba za ka yi kuɗin mota ka yi tafiya ko abokan ma ba addini ba kenan ko haka bai da wani amfani ku tambayi wanda suke karatu a cikin theories na ainihin business administration haka suke faɗa cewa amfanin kuɗi shine in an neme su a biya buƙatar da za su iya biya a lokacin da ake da bukata in suna cikin aljihunka kuma ga mai aiba yana sayarwa kuma miyanka na ta na ta san aiba amma kuma ka runguma hannu to amfani mai saka ma kenan haka wasu ma wani amfani ba zaka duniya jama'a mu neme ta da gwargwadon bukata fala ta'allaq bid dunya wala nahis alaiha isu alhisa shadid idza iz law kana fi dhalika dan da haka alheri ne la kana lis sahabati han nasibul awfar da mun tarar da sahabbai suna da rabo mai fadi a cikin wato duniya ba ka ga ba shine da su ba wani ma yana mutuwa dan gata ne gwalagwale ake sa shi. amma likafanin ma da za a sa mai bai kai kafa ba in an ja kai ya koma kafa an ja kafa ya koma kai shine musabu dan umair wani ma dutse yake dorawa a cikin cikin shi ne abu huraira dan ya tara yunwa ba sa neman duniya su shagala da ita kuma ko sun samu ba sa bari ta shagaltar da su sabanin mu yadda muke muna nema mu shagala ko mu samu ba kun ko muka samu mu bata ta shagaltar da mu mu shagala shine mu kiya abin da ya kamata ta shagaltar da mu kuma shine mu biye mata to za mu kwana nan jama'a musamman saboda annan man lokaci yayi kuma karshen babi ne karshen gaba abin da muka faɗa ya zama daidai Allah wadda ke sake ba mu ikon aiki da shi da kuma ladar faɗin shi kurakuran da muka yi ya Allah muna hannayen hannayenmu na neman gafara Allah lalle mu bayi ne masu usuri Allah ka gafarta mana Allah ka tsare mu daga sharrorin kawunan mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta